astaghfirullah astaghfirullah mun tuba ya Allah mun tuba ya Allah astaghfirullah Allah mun tuba ka yaya wannan annoba babba coronavirus ba domin mu ba astaghfirullah Allah mun tuba ka yaya wannan annoba babba coronavirus ba domin mu ba mu barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na yaƙi da cutar mashaƙo shirin da tashar gidan talabijin ta standard voice wato sbtv ke ɗaukar nauyin kawo muku a kowace rana kamar kullum dai za mu kawo muku bayanai ne dangane da yadda ƙasashen duniya suke yaƙin wannan annoba ta cutar coronavirus ko kuma covid-19 domin tattaunawa a cikin shirin kuma kamar kullum na sake gayyato muku gogayen naku domin yi maku bayani da kuma fashin baki dangane da al'amuran da ke kai da kawo a fadin duniya kamar kullum ina tare da shugaban wannan tashar ta gidan talabijin wato dan jarida masani tattalin arziki malam ibrahim dosara raka daɗe muna yi maka barka da zuwa a cikin wannan shirin malam ɗahiru ina godiya masu kallon mu barkan da warhaka barkan mu da shigowa azumin watan ramadan kuma barkanmu da shan ruwa masu akwai kuma mai girma sakataren kungiyar 'yan jaridu ta ƙasa reshen jihar zamfara wanda kuma ma'aikaci ne a kamfanin dillancin labarai na ƙasa wato malam abubakar ahmad malam abubakar farka da azumi kuma da shigowa a <laughs> cikin wannan shirin na da cutar rashin da warhaka masu kallon barkamu da warhaka kuma ramadan karim masu kallon mu dai kamar kullum ni ɗahiru sama'ila mafara zan jagoranci akalar wannan shirin kamun mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai a saurari wannan muhimmin sako. cutar corona da nan akwai ta ba karya bace ba mu bai hukumomi haɗin kai mu gumata kan kare kai dangi mu daina yaɗa ce ta je ta shaci faɗi akan covid-19 Allah zai mana kariya dangi Annoba Annoba na corona ta zama ruwan dare Corona gaskiya ce Masu kariya ta ta sun tafka kuskure kai mu tashi kar da ai mana gadar zare corona gaskiya ce masana suna bayanai mu an kare mu kare kai dangi matakai na kare kai sai mu bi su kar kuskure dangi cutar corona na nan akwai ta ba karya bace ba mu bai hukum akai akai korona gaskiya ce da hannu sanitizer sai mu murtsuka akai mun kare kai dangi ruwa da sabulu mataki na kare kai korona gaskiya ce fuskar mu bar yawan sa hannu akai mun kare kai dangi tare atishawa in za mu gwiwar hannu za mu sa dangi cutar kuma da la masu kallon mu barkamu da dawowa a cikin shirin yaƙi da cutar mashaƙo shirin tashar gidan talabijin ta Standard Voice wato SBTV. Kamar kullum bari in fara da Malam Abubakar domin jin halin da duniya ta kwana dangane da alƙaluma da kuma yadda ake tunkara wannan matsala ta cutar annobar coronavirus ko kuma COVID-19. Malam Abubakar me aka waye gari da shi a yau a juma'a 24 ga watan 4 shekara ta 2020 akan abun da ya shafi yaƙi da wannan cuta kuma ɗaya ga watan ramadan shekara ta bayan hijira 1441 mm. to to to da eh. barkanmu da wannan rana da kuma fatar allah ya sa mu samu li'imomi da kuma fa'idodin da suke a cikin wannan watan amin amin to kama a kullum yau ma mun waye gari da wasu ƙare-ƙare na mace-mace da kuma ƙarin waɗanda ke ɗauke da wannan cuta da kuma samun sauƙi ga wasu waɗanda suka kamu da cutan yau muna 24 watan 4 shekara ta 2020 da kaman karfe nawa muka goma da rabi da minti biyar na da yau juma'a mm. to a wayewan garin yau muna da yawan waɗanda suka kamu da wannan cuta tun farkon bullowar shi zuwa yanzu mutum miliyan biyu da dubu ɗari bakwai da arba'in da hudu da ɗari bakwai da tamanin sannan mutum dubu ɗari da casa'in da ɗaya da ɗari bakwai da casa'in da ɗaya sun rasa rayukansu sannan mutum dubu ɗari bakwai da hamsin da biyar da ɗari hudu da sittin da takwas sun samu sauƙi sun warke. Ah, akwai in ka ɗebe wayanda suka rasa rayukansu da kuma wayanda suka warke kuma wayanda ke ɗauke da ciwon a yanzu haka mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da casa'in da bakwai da ɗari hudu da hamsin da biyar ne sannan wayanda ke cikin matsanancin ciwon a yanzu haka a faɗin duniya baki ɗaya yanzu mutum dubu hamsin da takwas ne da ɗari shida da casa'in da uku sai kasashen da suke kan gaba da waɗanda ke ɗauke da wannan cuta in ji Mala ibrahim waɗanda suke rike da kambu sun rike sun ki daga eh, eh. to a yau din nan america har yanzu ita ke kan gaba da mutum 886,709 a inda suka sami tsakanin jiya da muka yi wannan zama zuwa yanzu yau dinnan juma'a an samu ƙarin waɗanda suka kamu da wannan cuta mutum 267 a ƙasar ta amerika sannan mutane bakwai kawai suka mutu a america kaga jiya mun ce mutum talatin da biyar ne eh, to yau kuma mutum bakwai ne suka rasa rayukansu kaga mutuwar ta dan rabu a kasar ta america ah, kuma eh, yawan ma adadin waɗanda suka kamu da shi idan ka duba ya ragu ya ragu dan jiya akwai kusan mutum 440 da wani eh, abu yau ga shi kasa ga 300 to wannan bakwan su suka kawo adadin waɗanda suka rasa rayukansu a america mm. mutum dubu hamsin da ɗari biyu da arba'in da uku tun farkon shigo wannan annobar sannan waɗanda suka warke a Amerikan kuma mm. adadinsu yanzu ya kai mutum 85,922 sai ƙasa da ke bima Amerikan. Mm. ita wannan ƙasa tana da ƙarin waɗanda ke kamuwa da wannan ciwo suna karuwa akai-akai duk da bata kai yawan waɗanda suka kamu da cutar a amerika ba amma dai gaskiya nasa abin yana da ban tsoro yadda mutane ke kamuwa da kuma yadda ake mutuwa yana yaduwa cikin sosai wannan kasa ita ce spain wato spaniya kenan a halin yanzu Eh, mutum 219,764 ne da 764 suka kamu da ita wannan annoba a spaniya tun farkonta amma tsakanin jiya kaga jiya lokacin da muka yi wannan zama eh, mutum 4,000 ne da 'yan kai suka sabbin kamuwa a spain din to amma yau wayewan garin yau wato tsakanin jiya zuwa yau kenan kasa ma ne da awa 24 wayanda suka kamu sabbin kamuwa eh, da cutar sun kai mutum 6,740 an samu karin dubu fiye ma da dubu biyu mm. eh. to Allah ya sauka amin amin sannan kuma mutum kawo yanzu tun farkon barkewan wannan annoba mutum 22,524 ne da 524 suka kamu a kasar ta spain ƙari da waɗanda suka kamu tsakanin jiya zuwa yau wanda adadinsu kuma ya kai 364 bakwai a yayin da mutum bakwai ne kawai suka kamu suka rasa rayukansu kai a america to kaga su nasu 367 kaga yawansu mm. Mm. sai kuma waɗanda suka warke a ƙasar ta spain mutum 92 ne da 355 ka ganin wurin dai an zarta ita ƙasa america sosai tunda su mm, suna da mutumin da warke dubu tamanin da bai suko suna eh. da dubu tisa'in da biyu eh, amma kuma in ka dibi yawan wayanda suka kamu da cutar a america mutum eh. yanzu haka dubu ɗari takwas ne sun fiye da dubu yawa su ko wannan dubu ɗari biyu ne da ya kai su ma to allah ya sauka amin amin hmm. sai ƙasa ta gaba ita ce italiya ita italy yanzu hmm.

a ƙasar ta jamus mutum 353,307 ne suka kamu da cutar tun fito bullo wannan cuta sannan mutum 5,575 suka rasa rayukansu sai kuma mutum 600,800 suka warke sai ƙasa ta gaba ita ce ingila wato Birtaniya kenan. Ita kuma mutum shida ne suka kamu da cutan kawo yanzu. A inda mutum takwas suka riga mu gidan gaskiya. Sai kuma maganar waɗanda suka warke har yanzu kamar su Birtaniya ina ganin ba sa ba da wannan eh, alƙaluma. sai kasa da ta shigo kuma tsakanin jiya da yau ita ma ta kai dubu ɗari yanzu ita ce turkiya a nan kuma yanzu haka an sami wayanda suka kamu da cutar nan mutum dubu ɗari da ɗaya da kuma ɗari bakwai da casa'in sai kuma kawo yanzu sun rasa mutum dubu biyu da ɗari hudu da casa'in da ɗaya sai kuma wayanda suka warke mutum dubu sha takwas da ɗari hudu da sha tara wato abinda nake so in karawa masu kallon mu da shi shine ita wannan kasar turkiya din eh. ba wai sai yanzu ne aka samu bulla wannan cutar ba a'a sai yanzu ta shigo ta shigo wannan cikin tsarin mai cikin yan kan gaba gaba tana cikin kasashen duniya waɗanda yanzu adadin waɗanda suka mm. samu wannan cutar mm. sun kai mutum dubu ɗari su mm. ne muke ɗauka waɗanda daman mun yi ma masu kallon mu bayani kwanakin baya cewa ah, duk wanda yawan su ya shige ma dubu ɗari to za mu sashe cikin wannan wanda kan gaba eh, eh. a afirka mun ce duk wanda suka shige dubu daya su kuma za mu sanya su cikin mm, wannan mm. eh, wayan da ke kan gaba yawa to kamin ka shiga cikin afirkan kan ala abakar bari mu dubi mazubin duniya na kamuwa da wannan cutar bisa ga yadda alkalumman suka nuna mm. ya nuna cewar wannan ciwo fa yana ta mutane sosai tun daga wasu kasashe na shigowa ciki yana kama mutane da yawa mm. wato eh, yanda yake kama mutane yana kamawa a cikin sauri yana yaduwa a cikin sauri mm. sannan amma abin da yake da jin daɗi mm. yawan mace-mace mm. a mazubi na duniya mm. yana raguwa yana raguwa sannan warkewa sannan warkewa yana karuwa mm. to shine yi daɗin abu amma dai gaskiya yanda yake yaduwa abin yana yaduwa da cikin sauri a mazubi na duniya sannan a ƙasar amurka da spain abin gaskiya ba kyawo duk da yake ita amerika yanzu ta ɗanyi ƙasar spain dama dama eh saboda spaniya abin yana so ya hannun agogo yana so ya koma ba yawa don mace-macen suna karuwa kuma da yawa da yawa yawa suma kamuwa da shi kuma mm. yana yawa mm. eh, sabanin sauran kasashe irin su italy mm. inda ita abubuwan suna ragewa sosai musamman ma dai ba a samun mutuwa sannan ba a samun sabbin masu kamuwa da yawa musamman dai in ka dubi yadda alƙalluman ka ta haya shigowar ƙasar turkiya ya nuna har yanzu kina wannan cutar tana da yaduwa domin a can da inda muka hito fito ba ta kai dubu ɗari ba hmm. amma tsakanin jiya da yau hmm. ta kai wanga adadi har tana so ta zarta to Allah ya sauka amin to bari mu shiga nahiyar Afirka nahiyar Afirka kawo yanzu wayanda suka kamu da wannan cuta a nahiyar ta Afirka sun kai mutum dubu ishirin da bakwai da ɗari uku da tamanin da biyar Eh, a yayin da kuma mutum 1,297 suka rasa rayukansu sai kuma mutum 8,872 ah. suka warke har yanzu a kasashen nan na nahiyar guda 54 hamsin da biyu ne eh. muke ɗaukan wa'annan alƙalin man hmm. a inda lesotho da comoros har yanzu babu bayanin cewa an sami wannan cuta sai kuma a nahiyar ta afirka Uh, kasashen da suke kan gaba mm. da waɗanda ke ɗauke da wannan cuta mm. uh, uh, south africa wato afirka ta kudu kenan ta ƙara kwace ragamata na jagora akan wayan masu dauke da wannan cuta da egypt ta zo ta kwace amma kuma yanzu tsakanin jiya da sake dawowa eh, mm. yanzu haka afirka ta kudu waɗanda suka kamu da wannan cuta adadinsu ya kai dubu uku da ɗari tara da hamsin da uku sannan egypt ita ke bi mata

nahiyar afirka kenan to duka duka bayanan duniya kenan da kuma nahiyar mu ta afirka to madalla malam abubakar muna godiya kwarai da gaske idan lokaci ya bamu za mu sake juyowa wajen ka domin jin karin bayanai dangane da abubuwan da suke wakana a cikin duniya musamman akan yaƙi da wannan annoba kamun mu tafi wurin malam ibrahim masu kallon mu lokaci ne da za mu tafi takaitaccen hutun rabin lokaci idan mun dawo za mu tsallako gida najeriya domin jin halin da ake ciki sai a dakace mu. A shekara ta 2002, Allah ya jarabci al'ummar duniya da cutar numfashi ta SARS. Bisa gabin umarnin masana da shugabanni da kuma dagewa da addu'o'i da 'yan Najeriya suka yi, Allah ya kubutar da mu daga wannan annobar. Haka kuma a shekara ta 2009, Allah ya jarabci wasu ƙasashen duniya da wata cuta mai suna masassarar tsuntsaye hakan ya sa aka yi hasarar rayuka da dama to amma saboda dagewa da muka yi da addu'o'i da kuma bin umarnin masana da shugabanni allah ya mana rangwame wannan cutar ba ta shigo najeriya sai kuma a shekara ta 2012 sa'ilin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jarabci wasu kasashen duniya da annobar wahalar numfashi inda nan ma aka yi asarar rayuka da dama amma mu a nan najeriya muka dage da addu'o'i da bin umarnin masana da shugabanni kuma Allah ya amsa addu'o'inmu ya kare mu daga wannan annoba. To yanzu gashi Allah ya sake jarta da Adama da wata cuta mai suna coronavirus. Coronavirus cuta ce wadda take shaƙe numfashi kuma take kama hanci, kirji makogoro da kuma huhun bil'adama. Takan samu wanda ya kamu da ita ya kama <coughs> wato atashewa da kuma tari. Wannan cuta ta coronavirus takan sanya zazzabi mai ƙarfi hakan yakan halakar da wanda ya kama ita kai tsaye haka kuma ita wannan cuta ta coronavirus tana saurin yaduwa a tsakanin biladama muddin dai aka yi hulɗa da wanda ta harba don haka a kauce mu haɗarin kama da wannan cutar ta hanyar haka kuma ku guji shiga cikin taro ku guji gaisawa da mutane barkatai muddin ba a wanke hannuwa da man sanitizer ba saboda haka da ni da kai da ke da ku da mu mu taro mu kai duk wani rahoto da muka gani mai kama da cutar coronavirus ko kuma ciwon zazzabin bera wato lassa fever mahukunta a jihar zamfara sun ba da lambobin da za a kira su da zarar an ga alamomi na irin wannan cutar a cikin al'umma Lambobin da za a kira su ne 081 ko kuma ka kira 081 0500 coronavirus coronavirus coronavirus bahaushe yakan ce idan kunne ya ji gangan jiki ta tsira ka taimaka domin kawar da wannan cutar ta coronavirus a cikin al'ummarmu ta jihar zamfara da kuma najeriya baki daya wannan saƙo ne daga hukumar gidan talabijin na standard voice madalla masu kallon mu barkanmu da dawowa kada dai a sha'afa ana tare da shirin yaƙi da cutar mashaƙo na tashar gidan talabijin ta Standard Voice wato SVTV. Kamun mu tafi hutun rabin lokaci mun faɗa muku cewa za mu sauko gida najeriya domin jin halin da ake ciki malam ibrahim na ga dai yau baka yi rubuce rubuce da yawa eh, ba kamar kullum ba eh labarin ne ai eh, eh, da dan dama da to to to Allah ya sa sauki ne Allah ya sa sauki yawa to ah, masu kallon mu barkamu da warhaka kuma kamar yadda nace da farko barkamu da shan ruwa ah, yau Najeriya tawaye gari tana da adadin waɗanda suka kamu da wannan cutar a tun farko har ya zuwa yau ɗin juma'a wato 24 ga watan afrilun shekara ta 2020 adadinsu ya kai 981 sannan adadin waɗanda suka rasa rayukansu a sabili da wannan cuta sun kai mutum 31 sannan waɗanda aka sallama daga asibiti bayan da suka warke daga wannan cuta adadinsu ya kai 197 waɗannan su ne ainihin alƙaluman da ke akwai a yau dinnan juma'a ƙarin da aka samu yau ya fito daga jihar lagos da babban birnin tarayya abuja da ogun da borno da kuma plateau da kwara a Legas an samu ƙarin mutum 78 eh, waɗanda suka kamu da wannan cuta a babban birnin tarayya Abuja an samu mutum goma sha hudu sannan a Ogun an samu mutum biyar a Borno an samu mutum uku jihar Plateau ita ta shigo cikin jihohin da suka samu waɗanda suka ɗauke da wannan cuta inda aka samu mutum ɗaya wadda ita ce eh, shi ne mutum na farko a jihar ta plato don haka yanzu plato wadda da ba ta cikin jihohin da suke dauke da wannan cuta ah, yanzu ta shigo cikin wannan abin to sai kuma manyan eh, labaran da suke daukar hankali akan wannan magana ta cutar coronavirus mm. a nigeria din ita ce wato mukamin da shi shugaba muhammadu buhari ya samu daga kungiyar wato tattalin arziki ta afirka ta yamma mm. inda aka ba shi kambun sarkin yakin yaƙi da cutar coronavirus <laughs> <laughs> eh, saboda su kasashen na yankin afirka ta yamma eh. sun yi taro sun ka yi nazari tare da duba yadda ake tunkarar yawa take dauka taron da suka yi wanda aka yi kowa daga kasar shi ya eh, zauna aka ɗauke shi don wannan hana haduwan mutane kwarai da gaske eh. to sun duba sun yi nazari akan irin yadda ake tunkarar wannan kuma an gano cewar Najeriya ita ce kan gaba wajen yakar wannan cuta wanda bisa ga dalilin aka ba shi shugaba Muhammadu Buhari hmm. eh, sarkin yakin yaki da hmm. cutar cutar mashaƙo malam ibrahim ina ganin idan ma muka dubi man da malam abubakar ya karanta mana har yanzu najeriya ba ta shigo cikin manyan ƙasashe shida ko mm. biyar ba waɗanda mm. adadin waɗanda suke ɗauke da wannan ƙwayar cuta ya kai dubu amma duk da haka malam dahiru ka san ni ke rike da waɗannan eh, alƙalumma allah da ya kiyaye dan eh. yanzu haka mun wuce ɗari tara da tamanin kaga muna gab da shiga gobe in eh, allah bai tsare mu amin allah ya zama yawa Allah to wannan shine ainihin babban labarin da ke daukar hankali a mm. Najeriya mm. to wannan abun ma ya jawo kace na ce mm. tsakanin 'yan najeriya domin wasu suna ganin cewar shi shugaba buharin bai cancanci wannan mukamin ba eh, so suna ta suka akan wannan batu don suna ganin cewar bai yi katabus din da ya kamata a ce a ba wannan ai da laifin al'ummar Najeriya tunda muna wannan yawon bunki tsayawa inda gwamnati ba to eh. shine kuma ka'idojin da aka ce a bi eh. mutane ba su bi mutane wasu sun dauki ma wannan abun kamar wasa ne sosai saboda haka ni a gani na ba wai kawai na abin nan bane amma dai ina ganin Najeriya din mm. mun cancanci yabo mm. bisa ga yadda ake tunkara wannan abun saboda ka duba tun a watan disamba mm. har yanzu muna wata na hudu na sabuwar shekara mm. a allah bai sa muka kai wannan yawan ba adadin mutum dubu ba mu shiga cikin dubu ba waɗanda suka kamu da wannan cuta sannan kuma allah ya kiyaye mu mm. mutum talatin da ɗai Eh, suka rasa rayukansu mm. sannan ah, adadin waɗanda suke warkewa mm. yana da yawa yawa mm. da mun tunkari kusan mutum 200 daga cikin 981 ɗin da suka kamu 200 duk sun warke wannan abun alfahari ne abun jin daɗi ne ga ƙasar ta najeriya kamar yadda su ƙasashen yankin nahiyar ta afirka suka bayyana mu yawa to sai kuma waɗansu batutuwan da suke jan hankali a najeriya shine irin yadda ake ta maganganu game da yadda ake ba da agaji ga mutane saboda zaman gida da suke ciki ana ta faɗin cewar ma'aikatar kula da e, wato 'yan gudun hijira da ba da agaji na al'umma mm. inda minista sa'adiya umar take shugabantar mutane suna sukar cewa ta yin sauri wajen bayar da wannan shi tallafin domin alal misali a jihar zamfara har yanzu mutane suna koken ba su ga wannan tallafin ya iso ba to muna fata ita minista hmm. ah, idan ta saurari wannan shiri hmm. za ta yi azama wajen ba mutanen zamfara wannan agaji da ita gwamnatin tarayya ta ce a bada domin idan za ka iya tunawa mm. alƙalumman da muka nuna kwanan baya ya ce jihar zamfara tana kan gaba wajen yawan wajen yawan matalauta matalauta da da marasa ƙarfi da ya kamata ko a ce idan za a fara a ce da nan za a fara da ya kamata a ce da nan za a fara duk da wasu za su iya cewa ko dan jihar ta ne ta fara zuwa amma dai ga alƙalumma ga alƙalumma sun nuna eh, wanda ba ita ta rubuta yawa to eh. muna fatan ah, ita minista mm. za ta hanzarta kawo ɗauki ga mutanen zamfara kuma malam ibrahim ni na yadda da faɗin da mutane ke yi cewa ba ta saurin rabon waɗannan kayayyaki mm, mm, mm. domin kuwa idan ka lura daga abuja sai wasu 'yan jihohi 'yan kalilan ko a mm. abujan mm. akwai wani bidiyo da aka dan nuna kwanakin baya wanda ake nuna cewa duka duka wayanda aka je eh. aka ba ba su wuce mutum 20 ba kuma bayan nan ba a sake ci gaba da abin ba suka kwashe kayayyakin su da kudaden suka zuba a mota suka tafi da su duk da an ce in an gama wannan na bikin mm. za a ci gaba da rabon to cewar wannan bidiyon ba a ci gaba da wannan rabo ba to koma menene dai ba wai ita minista a ce lallai sai ta je inda za a yi rabon nan ba mm. kamata ya ta tura wakilanta a raba su gaba ɗaya cikin ƙasar mm. su je yanzu kamar tana ta abuja tana rabo akwai wani wakilinta yana nan gusau ko mm. kuma a nan zamfara yana rabo akwai wani wakilinta a lagos yana rabo to kaga in aka rarraba haka ƙasa gaba ɗaya za a iya ba wa mutane wannan tallafi cikin lokaci watakila ko ba ta son a yi mata ba daidai ba ne to ai kuma ita to ai abin da shi yasa an samu kuskure a latan eh shi yasa ba da dama yan mm. Najeriya suke ganin cewa tana tahiya hawainiya mm. wurin mm. gudanar da aikin kuma aikin gwamnati dole sai ka yarda da dole sai ka yarda da wasu tunda ba abu bane wanda zaka zauna kai kadai ka ce ka ci gaba da yin shi dole sai ka dimi makaraban ka waɗanda za su taimaka maka to Allah ya taimaka amin to sai mu dawo nan gida a jihar Zamfara inda aka kafa shi wannan eh, gwamnan jihar mm. dr bello muhammad matawallan maradun a cikin wani ya yi jawabi ga al'ummar jihar zamfara inda ya faɗa masu matsayin gwamnati a jiya alhamis 23 eh, ga wata mm. inda ya masu bayani kan matsayin gwamnati mm. dangane da wannan yaƙi da eh, cutar coronavirus ko kuma mashako inda ya ce gwamnati ta kafa wato kotun tafi da gidanka mm. Mm. wadda idan an kama masu karya dokokin yaƙi da wannan cuta mm. nan take za a yanke masu hukunci musamman a yankunan iyaka inda da mutum ya karya doka sai a yanke mashi hukunci kun san ya ce a kafa Eh, wato shinge eh. a bakin kowace iyaka eh, wato to an kafa masu kotun tafi da gidanka sannan kuma ya ce ah, maganan almajirai a jihar zamfara mm. gwamnati za ta kwashe almajirai ta maida su kasashensu mm, mm, yauwa mm. to sannan kuma ya ce waɗanda aka kawo daga wasu kasashen saboda su gwamnonin arewacin najeriya sun yanke hukunci eh. gaba ɗaya cewar za su soke almajiranci sannan sun umarci dukkansu kowa ya kwashe almajiran da suke suke jihar shi mm. ya mai da su jihohinsu mm. to wannan matsayi da suka dauka a wani taro da sun kai na nesa da nesa eh, kamar wadda na shugabannin kasashe eh, suka yi kowa na jihatai ta eh, to a wannan taro suka yanke hukuncin cewar duka a kwashe almajirai a mai da su gida mm. don haka gwamnatin jihar zamfara ta ce za ta kwashe almajiran sannan almajiran da aka kawo mata mm. kuma sai an bincika mm. Mm. domin tabbatar da masu gwaji domin tabbatar da cewa ba su dauke da wannan cuta kamin a bari su shiga cikin al'umma sannan kuma ta ba da sanarwa ko shelar cewar ta ƙara azama wajen yaƙi da wannan cuta musamman abin da ya shafi rufe iyakokinta da sauran jihohi sannan kuma wakilanmu da suka zagaya a waɗannan yankuna ɗin musamman iyakokin jihar zamfara da makwatanta mm. sun lura da cewar babu 'yan kwamitin tax force mm. a waɗannan wurare don ya kamata a kwamitin da shi mai daraja gwamna ya kafa domin yaƙi da dakale bazuwar wannan cuta a jihar zamfara ya kamata a ce akwai 'yan kwamiti a can don su sa ido su dinga ba da rahoton abin da ke faruwa ga shi mai daraja gwamna domin ɗaukar mataki wannan rahoton ya zo ne ai yayin da shi kwamishinan 'yan sanda wanda shi ma shi ke jagorantar kwamitin tsaro mm. na wannan yaki da yawa mm. da ya je wurin sai ya ga babu wani daga cikin mambobin kwamiti din na yaƙi da wanda shi kakakin majalisa ke mm, mm, jagoranta mm. sannan kuma sai aka ga cewa ga motoci nan sun taru da yawa ina ganin bayan wannan jawabi da shi gwamna ya kenan jiya shi ya sa motocin suka zo su kuma jami'an tsaro waɗanda ke kula da wannan iyaka suka hana shiga suka hana fita sai dai ni wani abin da yake damuna da batun shiga da fitan nan malam ibrahim shi shine mutanenmu waɗanda suke da dama Mm. kaga akwai kamar jami'an tsaro mm. akwai likitoci mm. akwai 'yan jarida akwai kamar dai waɗanda aka ce su an ware su daga ciki da masu ɗaukar kayan abinci su an ba su daman cewa suna iya zuwa ko ina to amma kada a manta cewa an ce babu shiga babu fita duk wanda ya saba wannan doka ko da cikin waɗannan mutanen yake to ko hukunci zai faɗa mashi kuma doka za ta yi aiki akan shi domin ai ba dama aka baka ba aka ce tunda an ce kai kana iya kewayawa ka je ka haura ka shiga wata jiha gwamnati ta ce ba wanda zai haura ba wanda zai shigo ba wanda zai fita saboda haka mutane su yi haƙuri wannan doka kila ta na dan lokaci ne Allah ya to sai maganar shi cp din lokacin da ya zo eh. ya yi kokari eh, ya rage cinkoson motocin da suke wajen to sai kuma wani batu da ya shafi jihar zamfara da kuma duniyar musulmi gabaki daya inda kasar saudiya ta yi kira ga kasashen musulmi musamman waɗanda suke da shirin yin aikin hajjin bana cewa kada su yi saurin kama wuraren masaukai a saudiya saboda akwai yiwuwar ba za a yi aikin haji din ba bana saboda haka ta ba da shawara ga mutane masu sun yin aikin haji da su dan jinkirta mm. kamin a ga abin da Allah ya yi mm. to kaga kuma wannan shine karo na hudu a baya bayan nan da ba a yi aikin haji ba idan har wannan idan har wannan to Allah ya da fatan dai wannan kuma Allah ya kawo saukin da za a samu a yanda aikin mm. musulmai za su je su yi aikin hajji cikin wannan jawabin naka na gwamna kuma mm. shi ma yayi magana akan salloli yawa an ce babu tahajjud babu mm. tarawi to wayannan salloli kada mutane su je su ta yadawa cewa an ce an hana an hana Eh, ba sa ciki eh, ba haka ake da shi jawabi da gwamna yayi hmm. bai sa hamsa salawatu ba wato sallah aka yi babu tarawi hmm. sallolin nan da ake na azumi na azumi eh, su kadai gwamna yayi magana akai oh, ko magana sallar juma'a bai ce kada aje ba saboda haka ina ganin mutane su sani cewa ba a hana Mm. ibada ba shi kuma wannan cikin matakai ne da ake ɗauka na kokarin na kariya da saudi arabia suka ce ba za a aikin hajji ba aikin haji yana cikin shika-shikan musulunci to amma kaga an ce akwai yiwuwar a ce ba za a yi shi tun da har an dakatar da mutane ga kama wuraren zama a can ƙasar saudiya mutane su cewa hmm. idan lalura ta zo hmm. to dole sai dai a biyar da Allah ya kawo abin eh. yau in an ce ba za mu fita mu je mu yi sallah ba to sai a yi hakuri a zauna a gida amma dai kawo yanzu hmm. ita gwamnatin jiha ba ta ce kada a yi sallah ba. Mm. Eh, to kuma ah, ko wannan tahajjud din ma an ce kana iya da iyalinka a gida. Kuma wannan doka ai mm. ba ma shi ya bayar da ita ba in ka tuna majalisar koli. Eh. ta addinin islama wadda ke karkashin jagoranci mai alfarma sarki musulmi eh. ita ta ba da shelar cewa duka gaba ɗaya najeriya an soke yin tahajjudin mm. da kuma taron yin tafsir a duk ya tsawon wannan lokaci na watan ramadan sai abin da Allah ya saboda haka ya zamo wajibi ga shi gwamna ya ba da wannan sanarwa a jihar shi domin biyayya ga majalisa din da kuma ainihin kungiyarsu ta gwamnonin mm. arewacin najeriya kuma sun yi wannan bayani su kai mm. mataki wanda shine dalilin da yasa mm. ya ba da wannan kuma wannan sanarwar tana ɗaya daga cikin matakan da su gwamnoni gwamnatoci suke ɗoka na ganin cewa an kare rayuwar 'yan jiha wanda ba a ɗauke shi akan wata kowace irin manufa ba sai ta kokarin yadda za a yi a dakile yaduwar wannan cuta a kasar mu Najeriya. Ina ganin Malam Ibrahim eh. akwai sauran abin da ya eh, rage maka. Akwai maganar jihar Kebbi. Na'am. shi ya ce ba zai rufe jihar shi ba gwamnan kebbi eh, sanata atiku babu eh, ya ce shi ba zai rufe jihar shi ba sai ba mutane dama su yi hulɗoɗinsu a cikin jihar shi sannan ya ce wannan mataki ya biyo bayan gamsuwar da ya yi da kwamitin da ya naɗa yake yi aikin da yake yi yana yi bisa gamsuwa sannan ya ba da sanarwar cewa za a ɗauki eh, nauyin gudanar da tafsir a gidajen rediyo da kuma talabijin ta yadda mutane za su tsaya gida su kalla ba sai an yi taro ba a wajen tafsir ɗin to kuma ya ba da sanarwar cewa gwamnatin tarayya ta kai masu ɗauki na tirela uku na kayan abinci mm. wanda suka zama buhu dubu biyu da 260 na shinkafa da kuma buhu 2262 na suga da kuma katan-katan ko kuma galan mm. na jar zan mm. eh. na abin man gyada wanda za a raba ga marasa karfi da kuma mm, matalauta a jihar don saboda wannan kulle da Allah sa su kai gare su san amin sannan kuma ya ce ita ministar eh, kula da harkokin ba da agaji mm. ta ƙasa wato mm. sadiya umar mm. faruk ta ba da shelar cewa za ta shiga jihar ta raba wannan kuɗi da ake raba ma marasa ƙarfi da marasa gani muna fatan ba za ta tsallake ba za ta tsallake ba <laughs> <laughs> eh, gaskiya <laughs> gaskiya to malam ibrahim wai eh, ko sai mun tahi mun yi biko ne tunda dai sai dai biki ka sai dai ka je ga makwabta shine eh, to muna fatan dai tana shirye-shirye ne na yi ma mutanen jihar zamfara abin da za su alfahari da cewa lalle yarsu ta yarsu ce ke da abin to madalla wannan shine bayanin da nake dauke da shi malam to madalla malam ibrahim kafin mu nade tabarma wannan shirin bari in koma ga malam abubakar ko akwai abin da za ka kara masu kallon mu da shi cikin minti daya eh kira zan yi to madalla gaskiya mutane mu duba mu ga yadda wannan cuta take yaduwa na'am duk da muna cewa akwai labari mai daɗi akwai ɗan sauki a wasu wurare mm. to mu dai nan yanzu ya fara shigowa kenan hmm. da kaji an ce an samu bullowar cutan na mutum daya a wuri hmm. kamar yanzu adamawa hmm. yanzu haka suna maganan cewa an killace mutum fiye da dubu ai fiye da mutum goma ana ana duba ana shi wanda aka ce ya shiga da cutar dan jarida yanzu haka kungiyar 'yan jaridu waɗanda ya hudda da su dawowan shi daga kano ya taso an killace mutum sun wuce talatin yanzu haka mm. an ce su kowanne ya zauna a inda yake mm. kada ya fita mm. to amma kada ka mance wayannan mutanen Allah ya kiyaye idan sun kamu sun koma gidajensu sannan duk da an ce su tsaya gidajensu kila 'ya'yansu za su fita su yi masu sayayya waje idan 'ya'yan sun kamu to shi kenan sai dai ka fara jin alƙalin man adama na suna tashi saboda haka ya kamata mutane su lura da wannan abu mu yi kokari mu ƙara karewa ko ba a ce maka ka kai yawo ba yawon da bai da amfani bai da amfani saboda haka mu guji wayannan irin wannan yawace yawace mu zauna wuri ɗaya domin taimakawa mu ƙara kare yaɗo wannan cuta to madalla malam abubakar maskalan mu duka duka iyakacin abin da zamu iya kawo muku kenan a cikin wannan shirin namu na yau ranar juma'a 24 ga watan 4 shekara ta 2020 sai kuma ranar litinin idan allah ya kai mu inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin bakin nawa musamman shugaban wannan tasha malam ibrahim dosara da kuma sakataren kungiyar 'yan jaridu ta ƙasa reshen jihar zamfara malam abubakar ahmad da sauran abokan aiki na waɗanda suka taya ni hidima kawo muku wannan shirin ni da na gabatar ɗahiru sama'ila mafara ke cewa barkanmu da shan ruwa. astaghfirullah mun tuba ya Allah mun tuba ya Allah astaghfirullah Allah mun tuba ka yaya wannan annoba babba coronavirus ba domin mu ba astaghfirullah Allah mun tuba ka yaya wannan annoba babba coronavirus ba domin mu ba astaghfirullah